وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci hudu na juma'a hudu ga watan muharram bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1440 wanda ya daidai da 14 ga watan satumba shekara ta 2018 miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almana don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alqawaidul musla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na shek Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na saba'in da shida a cikin karatun wannan littafi inda za mu tashi a daidai gabar da malam ya kawo maganar Sheikh Muhammad Amin Al-Shinkiti rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a a cikin littafinsa na Abwaul Bayan bayan ya koro mana baiti guda biyar wanda Imam Ibn Qayyim al jawziya ya kawo su a cikin annuniya nasa wajen yi wa masu aƙidar a asha'ira a kan fifita maganganun malamansu da suka yi sama da ƙur'ani da hadisi a ɗaya biyu uku hudu biyar ɗaya biyu uku hudu biyar guda biyar ne baitin eh a wancan bayanin da ya kawo na nuniyarsa wajen da ya kawo cewa zuhu Ibn ابن bayan ya yi magana na ibn wato tainiya wannan baitin a daidai gabar maka kwana za mu tashi a daidai gabar wa qala shaykh muhammad aminu shinkisi fi tafsirihi nan ne gabar da ya kamata mu tashi malam yake cewa wa qala shaykh muhammad aminu shinkisi fi tafsirihi abwaul bayan malam ya a الشيخ muhammad aminu shinkisi Allah ya fi kansa da rahama ya faɗi a cikin tafsirinsa abuwa'ul bayan a shafi na ɗari uku da goma sha tara mujallabi na biyu ala tafsiri ayat istiwa Allah ta'ala ala arshihi allati fi suratul a'raf wajen fassara ayat da ta magana akan daidaituwan Allah subhanahu ta'ala ya yi wato akan al'arshinsa wanda ke cikin suratul a'raf maganar da Sheikh Muhammad Aminu Shinkuti yayi a karkashin wannan aya ta cikin suratul a'raf sai malam yake cewa i'lam ta sani